manuniya. To billahi lazi la ilaha illahu azumi nake yi. tun daga jihar Kaduna har Zamfara jin mun shiga wannan jam'iyya wallahi tallahi su ma sun koma daga nan har Yobe mutumin da bai da tasiri Najeriya za ta dauki dimi tana ta faman surutu akan shi to Allah ya kai mu lokaci da za a fito a buga gangar siyasa wasu daga cikin tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Nasiru Ahmad Rufa'in da ya sallamar sakin jam'iyyar APC kenan ke shaidawa duniya cewa fitar 'yan Rufa'in fata riga ta siyasar Najeriya sai dai kuma wasu daga cikin tsaffin jagororin jam'iyyar APC da suka yi aiki da tsohon tsohon gwamnan jihar kaduna sun ce yanzu ne ma ai za a gane yan rufa'in ya yi gangancin gangara gangarar sauka daga kan hanya tafiyan malam nasir wallahi tallahi billahi ba abin da ya kawo mana sai jin daɗi saboda barin shi alheri ne yanzu ne za a yi siyasa a kaduna da najeriya za a ga ko wane ne nasiru tun da babu guguwan buhari in dai a jihar kaduna ne to gaskiya da wuya talakawa ma da aka mulka akwai abubuwan da yawa da basu manta ba kananan yan siyasa kowa cewa suke ai su babu wani bangaren da za su yi wa wata makauniyar biyayya ba inda za ni ina nan anan amma ina gaya wa mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru a jihar kaduna wallahi ni dai ba na yin shi ba kuma zan bi shi ba ba amma malam Nasir a jihar Kaduna na rantse maka da girman Allah idan ya tashi zaizaya billahi azimin sai ya firgita mu ya ba mu tsoro waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a da sanyin safiya shiri na ɗari biyu da goma sha biyu cikin jerin shirin manuniyan da ke ƙoƙarin kwakule dukkanin wani nau'in danniya danne danniyar daina tafiya da tsohon gwamna nasiru amir bayan jihar kaduna kuma ya sa wasu ke ganin wannan ne ya sa siyasar Najeriya duk ta sauya domin kuwa an ji tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin yan rufa'in a jihar kaduna Kaduna irin su Hajiya Hafsat Muhammad Baba na gaya wa duniya cewa sun bi tsohon gwamnan ne saboda ba shi da wata tawaya. Ni ina cikin wanda suka ajiye kujerunsu saboda a yi haɗakar jam'iyyar APC. A lokacin ina rike da shugabancin ƙasa na mata na jam'iyyar ACN wata Action Congress of Nigeria aka samu kuma jam'iyyar APC. To kamar ni na bi shi saboda na farko na yi aiki tare da shi ko mutum ne wanda yake da kishin ƙasar shi yake da kishin al'ummar shi kuma irin aikin da muka yi jama'a sun gani kuma haka duk sauran wa'in da muke tahowa yanzu kowa yana cewa ya yarda da shi kuma ya yarda da shugabancin shi kuma mun san cewa shugaba ne na kwarai shugaba kuma adali sannan kuma ana cewa wai fitar shi ba za ta yi tasiri ba tun daga fitar shi har yanzu magana ake mutumin da bai da tasiri Najeriya za ta dauki dimi tana ta faman surutu akan shi to Allah ya kai mu lokaci da za a fito a buga gangar siyasa to za a gani ko Malam Nasir El Rufa'i yana da tasiri ko ba shi da shi ko ba za a san to ba sai miya ta kare shi ma talban shika kuma tsohon masar dokokin jihar Kaduna Honorable Muhammad Bawo Chocha sanatan da ya bar jam'iyyar APC ya ce ai Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya riga ya zame wasu 'yan siyasar Najeriya aya. Duk abin da ka ga a bera ya fito daga cikin rami ya fada wuta. To abin fa da ke cikin ramin nan ya fi na zafi. To saboda haka wannan kira da aka yi saboda akwai mutanen da suka zauna da Malam Nasu suka aiki da shi suka tabbatar da irin rukon amanan shi. Amma dai ita jam'iyyar APC ta ce ai ko a jikin tun da ba ku da yawa. To dama mana an ce idan makaho ya rasa ido cewa yake idon mawari yake. Ka waɗansu ma sukan ce wai Allah ya raka taki gona to idan kaga Allah ya raga taki gona kuma ai banya za ta yi amfani kenan to amma ku nawa ne wai har ake wannan magana an bu malam to billahi lazi la ilaha illa huwa azumi nake yi tun daga jihar Kaduna har Zamfara jin mun shiga wannan jam'iyya wallahi tallahi su ma sun koma daga nan har Yobe ga wannan da nake tafi da shi dan Maiduguri ne wallahi tallahi yanzu ya ce ya bi amma honorable Bauchi ana cewa me ya kai ku sabuwar jam'iyyar da ba ku da ko kansila a ah, to maganar sabuwar jamia an ka duwa waye suka kafa ta ita SDP fa ta dade ita ma an ce ai kayan Tinubu ne tunda a can ya fara takarar sanata. To kayan tinubu mun kwace kayan mu dama aya daga arewa aka kafa ta. Yanzu ku kuna ganin akwai wani abu da wannan jam'iyyar za ta iya tsinanawa. Ai ma ta tsinana tun daga ranar da Malam Nasiru ya bar jam'iyyar APC zuwa yau billahi la ilaha kullum sai jam'iyyar SDP ta samu ɗaukaka. Sai da kuma wasu daga cikin waɗanda suka taya tsohon gwamna 'yan rufa'i aikin kafa jam'iyyar APC a jihar Kaduna irin su Manjo ya hashin mai ritaya na ganin 'yan rufa'in ya ɗauko tallan turmi ne akan hanyar da ke cike da ɗaya. Ba wai na yi aiki da shi bane kawai bayan ya ci zaɓe. A'a ya shafi daga sadda aka zo ma da tuntuɓa don a kafa jam'iyyar ita APC ɗin kuma na riƙe mambashim na kwamitin yin rajistan mutane na yi kuma ciyaman haka na kuma a matakin ƙasa na yi aiki a ƙarƙashin kwamitin tsohon minista chris ingige ni ne daraktan gudanarwa na farko a jam'iyyar apc a jihar kaduna mu muka yi duk tsare-tsaren da muka yi aka yi aikin da aka yi a ƙarshe dai ko ma menene duk waɗannan abubuwa sun faru amma abin da hakan yake nuna ma shine gwamnatin ta bata da mutane da yau gashi an kawo lokacin da shi da kanshi ya bar wannan jam'iyya ya koma ta jam'iyyar da yake gani tafi mai amma abin da bai sani ba a game da barin jam'iyya wannan ba karamin al'amari ba duba da cewa akwai mutane da dama wa'yansu ma nasu jam'iyyu suka kirkiro irin tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar irin su tsohon gwamnan jihar Sokoto Bafara irin tsohon gwamnan jihar Abia Oji Kalu da makamantansu duk daga karshe kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu amma in dai a jihar Kaduna ne to gaskiya da wuya duba da cewa an bata da mutane da yawa ba ma su wa'yanda suka zo da jam'iyyar ba kaɗai talakawa ma da aka mulka akwai abubuwan da yawa da basu manta ba kuma abin da zai kara baka mamaki shine a jihar Kaduna akwai korafi ga al'umma da yawa cewa a lokacin da yake mulki ya ɗauka waɗanda ya ɗibo daga wasu jihohi ba ma arewacin Najeriya ba su ne za su ba shi dama su yi mai abin da yake so ya zama abin da yake so ya zama to yanzu lokacin da yake so ya sa gwamna a Kaduna yayi sai je nemo irin wayannan mutanen su zo nan Kaduna su jefa mai kuri'a da samar da sabon gwamnan da yake gani zai iya kore wannan ko zai iya tuba wannan tsohon daraktan yakin neman zaben tsohon gwamnan jihar Kaduna na Swami Rufa'in da ya rike mukamai daban-daban a lokacin tsohuwar gwamnatin Mr. Ben Kurama ya ce watan tonan asirin siyasar tsohon gwamna 'yan Rufa'i ne kawai ya tsaya a gaskiya dai ni da ban so mu ɓata lokaci muna maganan malam nasu ahmad rufa'i ba duk da yake tsohon mai gidanmu ne amma ya shaida ma duniya cewa shi ba ɗan siyasa ba ne to malam za ka shiga motan da direba makaho ne abin da ya sa ya bijire ya gudu guduwa ya yi daga apc uba sani ba kan wallasa ba ne ce abin kamar ya dame ku saboda wasu waɗanda suka yi aiki da shi kwamishinoni da sharansu sun bi shi tafiyan malam nasir wallahi tallahi billahi ba abin da ya kawo mana sai jin daɗi saboda barin shi alheri ne gwamna fa aka ce tsohon gwamna da gaske to gwamna shi ya kan shi gwamna ai Allah ne ba shi dama wasu ma sun ɗauka za ka bi shi a tun da ka yi darakta janar har sau biyu a jere Allah shi kyauta ba zan taɓa wannan kuskure ba malam nasiru da shigan shi da sa duka ba abin da ya bari a kaduna sai makoki sai talauci ya naƙasa 'yan kasuwa kasuwan bacci kasuwan kawo kasuwan ungwarimi kasuwan barnawa ko ina sabon tasha duk ya je ya rurusa amma kun ji magana da ake cewa kamar shi obasani yawa malam nasiru butulci kenan tunda an daɗe tare yanzu malam nasu ahmed arufa shine shugaban yan butulci na najeriya ka je ka tambaye atiku je ka tambaye obasanjo je ka tambaye buhari suna nan da rai za su gaya maka amma ya buki kirji za ka duba su janar babangida su tiwa dan juma su profesa ango abdullahi da sauransu iyaye ka ce wai babu dattijai a arewa to yau dare yake bi yana roƙo wallahi in ana lissafin dattijai cikin ɗari nasiru baya ciki yanzu ne za a yi siyasa a kaduna da najeriya a wancan karan an dai ne yanzu za a yi za a ga ko wane ne nasiru tun da babu guguwan buhari sojojin bakan jam'iyyar apc jihar kaduna irin su malam abdullahi muhammad zumbur kuwa cewa suke su babu wani bangare ma da za su baiwa cikakkiyar kariya ba inda za ni ina nan anan amma ina gaya wa mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru a jihar kaduna wallahi ni dai ba na yin shi ba kuma zan bi shi ba amma malam nasiru a jihar kaduna na rantse maka da girman allah idan ya tashi zaizaya billahi azimin sai ya firgita mu ya ba mu tsoro wallahi idan apc ba ta daidai gaske ba wa'annan ƙananan jam'iyyun su za su sake dunkulewa Allah zuwa suwar gaza APC yanda APC ke gasa mana haya a hannu yanda SDP nan ta fito wallahi idan ba a yi hattara ba sai ta kwashe rabin mu To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya. Domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki ɗari takwas da biyar ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ta faman cin gajiya. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da ba ta gajiya. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.